yanzu da muke magana daren asabar ne da daidai da daren ashirin da bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara biyu daidai da ashirin da shida ga watan agusta shekara ta dubu biyu da sha ɗaya. wannan shine kasan na ɗari biyu da sha tara daga cikin jeren giya karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu muna cikin kitabu tahajjud wato matattarar da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen yin ibadoji da daddare abin da ya shafi sallah karatun alkur'ani zikiri da addu'a da makamantansu a yau imam bukhari cewa babu du'a fi salati min akhirin laili babin da ke bayani akan yin addu'a a cikin sallah a ƙarshen dare wato wannan babi imam bukhari zai bayani ne dangane da muhimmanci da falala da kuma yadda ko sanda ake yin addu'a ainihin a cikin sallah a ƙarshen dare duk zai bayyana mana menene yake nufi da a cikin sallah ɗin menene yake nufi da ƙarshen dare ɗin? shin addu'a ɗin ma wace irin addu'a ce imam al-bukhari ya ce wa qala Allah azza wa jalla Allah mai buwaya da ɗaukaka ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'una bayin Allah na gari baccin da suke yi da daddare ɗan kaɗan ne ai ma ya namuna wato baccin da suke yi ma kaɗan ne to anan wannan fassara da yace ai ma ya namuna a zahiri al al'imam bukhari yana fassara ainihin ɗaya daga cikin fassarori ne guda biyu da za mu zo mu ji ma'ana ma namuna ba sa yin bacci me suke yi kenan ibada suke ta yi sallah suke ta yi addu'o'i suke ta yi wa bil ashari hum yastaghfiruna sannan idan asbahi kuma ta yi sai su ta istighfari su ta roƙon gafara Allah madaukakin sarki waɗannan ayoyi ne guda biyu daga na sha bakwai zuwa na sha takwas a cikin suratul zariyat to bayan da imam bukhari ya kawo wannan babban malami da ke sharhin littafin sahihul bukhari al-imam ibn hajar al-asqalani sai ya ce zada al-usaili ayyana muna amma shi al-usaili da ya ce babu du'a fi salati min akhir al-layli wa qawlillahi jal azza wa jalla kanu qalilan min al-layli ma yahja'una ina fata an gane shi a cikin tashi riwayar al sai ya ce ayyana muna amma kun ga wannan da muka karanta mai take cewa ai ma yana muna nan ana cewa ai ba sa bacci saboda ibada can kuma ana cewa ibadar da suke yi kaɗan ce bacci suke yi to kun ga hatta ɗaliban da suka ruwaito sahihul bukhari daga wurin malamin su bukhari an samu saɓanin riwayoyi a wurinsu kenan to amma yadda malam zai zo mana bayani shine zai tantance mana dan haka sai ya ce wa qad zakara at-tabari wa ghayruhu al-khilafa an ahli at-tafsir fi zalika al-imam at-tabari ya ba da labari da shi da waɗansu malaman tafsiri dangane da saɓanin da aka samo daga malaman tafsiri game da wannan magana shin ma'anar wannan aya ma yanamuna ma ta nafi ce wato ta korewa ce kenan ba sa bacci ko kuwa wannan maɗin sila ce ko za'ida ce wato tana tabbatar da cewa suna yin baccin baccin ma kaɗan ce ta zama irin ta ce maɗin da bahaushe ya ara ya ce ai da na je gidan shi ma lekowa kaɗai ya yi ɗan saurare ni wato ta ƙarfafan magana ce ko kuwa ma ce ta cewa ba sa yin bacci kenan ba sa yin bacci sallah suke yi kun ga anan an kore ne an kore bacci